Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage jama'a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma goma ga watan janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan wata sabuwar salo da wasu matasa suka ɗauka na neman wani irin kayan ɗaki matar da za su aura za ta zo da shi. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba ta da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin ajin nan namu. Mun bar zaure mun koma cikin aji ka cokan yanzu domin al'amuran matasa ƙara gaba yake a kowane lokaci. Barkanku da zuwa cikin wannan sabon aji namu na yau da gobe. Cikin ajin namu muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan sabon matsalar da ta ƙara kunno kai a duniyar soyayyar matasa. Za mu duba mu gani shin wai kwaɗayi ne, reni ne ko kuma a wani sabon salo ne na kin a zauna lafiya a ratayya. bakin namu su ne farhan yahaya adamu abdullahi abubakar bomo malam bashir muhammad eh, binji da khadija sa'ad muhammad ku da suwa to a duniyar yanar gizo ana ta samun yawaitan korafi akan wani sabon salo da ya fito a soyayyar matasa inda za ka ji rumi-rumi mutum ya zo ya nemi mace aure ya ɗaga mata soyayya shi a cikin zuciya cikin tana rawa an je an ce za a yi aure komai hakan kama an je an kai kaya ɗaki saboda a yanda al'ada yake yanzu akan yi jere ne yawanci a garuruwan mu na hausa akan yi jere kafin ma daura aure miji sai ya je ko in ce saurayin da za a aura zai iya zuwa ya je duba ya gani shin wa'annan kayan sun yi mishi har sai sun mishi sannan aure zai yiwu anya a cikin wannan ajin namu muna son mu tattauna ne shin hurumin saurayi ne ko wanda za a aura ya ce ga abin da za a kai mishi daki a inda hakan yakan kawo ma har a fasa aure a wayan sauraron ko kuma ya ce idan ba da shi ba sai dai a daga auren har sai iyayen iyayenta sun gabatar mashi da abubuwa kaza da kaza da kaza da ya lissafa kafin a yi aure bashir ji kana jin abin da ke faruwa a duniyar matasa haka ne assalamu alaikum yanayin yadda rayuwar ya koma yanzu abin da ke kawo haka shine babu duba menene addini ya tsara wurin neman auren shin menene haƙƙin iyaye menene haƙƙin su mata a wurin hidimar aure na farko da lefe da su kayan ɗaki duka al'ada ne ba ba addini ba ne ba ya kawo su amma in kuma aka ce kyautatawa ne wannan on your own kai da kanka kaga za ka iya kyautatawa don ka kyautata ma yarka ko kuma a shi mijin ya ga kamar zai kyautata ma matar shi don ba ma wani kyautata bane ba kamar ya sauke ma kanshi wani nauyi ne don saboda idan namiji ya yi ma matar shi yakan ɗibe shi dogon lokaci bai wasu sayayya ire-iren wayannan sayayyar eh, ba a cikin gidan shi wato shine dabaran kawo laifin shi ne dabaran kawo laifin saboda ka yi aure you are exhausted kuɗin da ka kashe haka a hidimar auren hmm. wani ma sun cafi abun har samun ka na gaba an dan jawo an haɗa shi a wannan lokacin da ka yi aure so akalla ba kasara ba zai sa ka ɗan shekara biyu zuwa uku haka kafin ka yi settling ka mm. warware so zai zama na maganin kayan sawa kayan cosmetics kayan takalmi da waye zaka daɗe baka neme su ba in ba irin hidimar sallah ta zo ta al'ada ba wasu ma suka ɗauki kayan akwatin su su ɗinka a matsayin kayan sallah mm. so wannan kamar wani taimako ne gefen shi namiji shi kan shi ne haka ya taimake kan shi amma kuma idan bai da hali babu wanda ya ce dole ne sai namiji ya yi ma mace laifi ani a fahimtar da ne a addinance so su kayan ɗaki su kuma dama asali addini abin da ya ce mace ta zo salon alin zuwa gidan miji namiji shi zai ba ta makwanci shi zai ba ta gida shi zai ba ta gurin da za ta kwanta shi zai ba duk wani abu na kirkiri da kake so kai to your own test kai ya kamata a ce ka yi shi a cikin gidanka domin idan kai haka nan kai ne zaka shigo gidan kai ne zaka ji daɗin gidan kuma gidanka ne don ban ga dalilin da zai sa wani ya gina gida ba kawai haka nan in je ni wai dan saboda ina so in burge shi in kai mishi kaya in gyara mai cikin gida so kamar bai da bambanci da hakan amma idan aka ce yau iyaye za a ci gaba da dora musu ɗawainiya na hidimar yin kayan ɗaki to gaskiya muna tare da wahalhalu kuma za mu ci gaba da samun matsaloli a wurin auratayya matsalolin su ne wani kila standard ɗin da yake da shi su iyayen ba su da halin yin wannan standard sannan abin da suka kawo mishi yana da wahala ya yi godiyar Allah a kai ko ya ta saboda dama ba shi yake so ba wani kuma dama can yana da kwaɗayin abin duniya yana tunanin idan zai aure ki idan har ba za ki kawo mishi kayan kwarai ba zai iya auren ki ba wani kuma gashi yarinyar tana da halayya na kwarai tana da biyu na kwarai ta fito daga gidan mutunci zai tsallake wannan zai yana iya koma ya samu wata 'yar duniya wanda yake tunanin zai iya samun abun duniya wanda za a kawo shi cikin gidan shi mm. wasu kuma suna kula da yawan gara da ake kawa wani ma ka kawo gara kaɗan ma ki ga yana complain a kai wato suna korafi suna korafi kayan gara kayan abinci kenan da ake kawo kawo shi kayan abincin da zai shekara goma yana ci a gidan shi kila duk ana samun irin wa'annan problems din farhan kina jin abin da yake faruwa a duniyar ku na matasa kuna sa musu ido dama akan lefi dama suna korafi sun ce lokaci idan sun kai kayan lefan ma in na ku da gwaggwannin ku sai sun duba daya bisa daya zanin an ga wani kuɗi ke da shi jan baki da hodar na nawa ya siya jakan ma wani irin design ne wato da irin kala ne wani irin kuɗi ne wata ma saboda tsamar gulma kasa take zata ce akwati mai suna ka zama nawa ake sai da shi to sun ce su ma sun dawo kayan daki don kun kai suna sa ido su ga me aka kai saboda kila wani abu ne kuka gina wa kanku na karya tun lokacin da kuke neman aure ya al'amarin yake to gaskiya dai abin da za mu iya cewa shine mostly yanzu um, both 'yan mata da samari suna sa kwaɗayi abin duniya so mutum zai zo ya same ki mm-hmm. ko da kai talaka ne ko irin ɗan mai kuɗi kuka haɗu za ki ga su kai abin da suke so kawai gidan da za su huta suna neman mata da ita za ta ɗauke musu sauƙin rayuwa. Ah, ba yanzu ba ku 'yan mata ne ma kuke neman eh, hakan ba? A'a mazan ne yanzu kwaɗayi yarin jaya. Actually suna neman inda za su sauƙin rayuwa suna son surukan da yau za a iya zuwa a ce ai ka zo ka je Dubai ka je fari ko ka yi wannan abun ba lalai sai kuna zama a locality wa kina nufin shi zakarar ne zai dinga ban kaza eh shi haka suke yi yanzu mostly abin da ke faruwa a cikin zamanin da muke da shi so kin ga kaman kwanaki issue din wani dan Kano da ya ce kayan da aka sami shi local card eh kayan masu wai ba su kai yadda yake tunani ba expecting ba mm. to kin ga irin wannan irin haka bai kamata ba a zamani da to shi ma dai na son tambaya shin anya wai dama shi aure idan an yi shi macen ake aurowa ko kayanta macen ake aure amma yanzu a zamani da muke kaman kayan suke aure abdullahi duba da yanayin ajin namu in muka kalli abin zahiri kamar idan muna maganar aure dole a kalli al'ada kamar da yan uwa suka faɗi ne idan har al'ada kana da ita kuma kana kallanta da kyau ban tunanin za a sha wahala a cikin auratayya ba abin kunya ne kuma abin mamaki ne kana ƙato namiji za ka yi aure sannan ka kalli kayan da aka kawo maka akwai abin da ke faruwa a yanzu mu samari wannan kalmar son da ake magana shin wannan son ana shi don Allah ai na ji kamar an ce an sace shi ma a ina nan yana nan abin da yake faruwa shine ba don Allah muke yi ba domin ba shi yiwuwa ina son ki tsakanina da Allah zan aure ki a kawo man ke gidana da abin da Allah ya sa aka samu aka kawo kuma sannan a'a in ce ai waɗannan kayan sun yi kaɗan ni a nawa tunanin duk wanda ke son gidan shi ya kyau a matsayin shi namiji to ko shi ya kamata ya gyara gidan shi wato shi ya kamata ya gina na hamɗaya kenan hmm. kayan ciki hmm. ba tv ba kowane iri ne ko komin tsadan shi inda har kana son gidanka ya kyau to fa kai ya kamata ka nema gaskiya anya adamu na ji fa an ce yanzu in aka yi muku amaran ma idan babu injin wanki wato washin mashin kwarai kuwa an baro amarya ta koma yana faruwa ta zo hutu yana faruwa to ai sai ku tambaye shi shin shi nawa ne ya biya wai farko babu yanda za a an sa maka sadaki kila naira dubu ɗari biyu kuma kai to kai tunanin bari a kawo maka kayan miliyoyi oke kenan auren kamar da aka faɗi ba ana yin shi don Allah bane kenan waye aure wani ma dai tukuna matan ta aure mijin kenan in ji haka ne matan ta aure mijin kenan saboda babu yadda layi nan naira dubu ɗari ko dubu hamsin kamar dan ya faɗi kuma in ce wai bari in sara kawo kayan miliyoyi ok to kenan da an aje matan a gefe an ban sarkan wa'annan kayan kenan ai to ne a damu ma abin da zan tambaye ka mm. an a saka tunanin cewa in na ma an mata kuwa a to ai wannan ba shi suke hange ba ne to na kama inna ita ba a igiya take shi idan aka dube dube ma za ka karkan ta sarka aka bada ita inna to kin kaji kuma ko kuma gaskiya ba mm. kamar inda ga maki zamani ne mun zo mun dauko al'adan wasu ne ko kuma muna kallon filafilai ko kuma wannan social media da ke cutar da mu sai mu dauko su mu ce mu abin da muke so kenan wanda kuma ba shi ne daidai ba ba washe yana cewa daidai ruwa da da kurji to wai ko shi yasa muke da yawaitan yan matan ga sunan tsala tsala ga ilimin ga tarbiyyan ga komai amma saboda idan irin ku malam adamu eh. kun hango cewa a gidan shehu ne yawwa to sai ku tabbatar da cewa ba za a kai abin kirki ba to na yasa kuke barin mana yan matan to na ji idan yar gidan shehu ne dan gidan wani dan gidan lawandin ne kila in ko ba haka ba in ji har na san cewa ita yar gidan shehu ne ni ko dan gidan malam alhaji wane ne mm. ko kuma daratawa ne mm. me zai hana in je in nemi daidai yar gidan daratawa nan ko ko a saboda to to kenan in dai so ba ruwan shi to in haƙuri guda wanda kawo mani. In eh, yi aure na kauna jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar to bari mu koma wurin Khadija kina dai jin irin tattaunawa da aka yi da kuma irin gudunmawar da eh, yan aji suka bada akan wannan maudu'i bangaren ku na sanin eh, halayya jama'a da kuma eh, ilimin sasanta zamantakewa kuna fuskantar irin wannan abin a irin mutanen da suke zuwa neman shawara a wurin ku to alhamdulahi gaskiya ana samu sosai musamman ma a wannan lokacin da mutane kwaɗayi gaskiya ya musu yawa duka da ɓangaren mazan da ɓangaren matan gaba ɗaya sannan kuma da ƙarya shi ma yana cikin babban abin da yake taimakawa a wannan lamarin domin cikin zan iya cewa waɗanda sukan zo dole za a tambayi mutum kafin ka ba mutum shawara sai ka bincike shi sai ka ji menene makasudin abin da ya faru kafin wannan abin ya faru domin kafin namiji ko mun jajircewa shi da rashin kunyan shi ya iya yin wannan dole akwai wasu matakai da yake takawa da har zai iya haka mm. kawai ba zai iya ba akwai abin da ya haifar da haka da farko akwai abin da ya shafi yadda ake ah, tattaunawa tsakanin masu neman aure su masoyan kenan matasa wato abin da bahaushe ke ce ma taɗi a wani hausan ana cewa zance mm. to to daga wurin ake fara samun matsala wani daga lokacin da ya haɗu da yarinya inda zai je ma gurinta wata ba za ta taɓa yadda ma ya neme ta a gidan iyayenta ba hmm. za ta yi kokari a cikin gidajen babanninta yan uwan mahaifinta wanda dai yake da dan haske to me dan danci haka da gate sosai mm. ni kaina na ga cases wa irin wa'annan akwai ma yaran da na tattauna da su da yawan da suke faɗan cewa su ba za su kai saurayi gidan baban su ba sai dai gidan uncle din su ba wai ba dan uwan su bane amma ba shine ainihin ya haife su ba kuma ba shi yake rike su ba to wata tun daga lokacin da za a je hira za ta tabbatar da ba za a je gidansu ba duk sanda za a kira ta zan zo hmm. za ta je can wannan gidan inda akwai gidan alhaji yawwa gidan alhaji kuma ta gudu yawwa ta gudu hmm. saboda haka aka zo labari kawai in ta zo maka za ta ce maka ai baba ya fita ai baba ya shigo ai baba ya hmm. dawo so wani har akai level da za a yi aure shi ma kanshi bai san actual karfin su ba saboda in kana zuwa gidan mutum akwai abin da zaka iya gani wanda zai baka haske na ina ake so akwai wannan matsalan daga farko sannan kuma shi kan shi gurin zancen akwai kalamai da ake amfani da shi wurin magana yara sun shiga wani yanayi na karya da san burgewa an zo labari yarinya za ta dinga baka labari yi wancan karan eh, da muka je umra mun je <laughs> dubai yi mun dawo wani ba wai ba a jan bane da gaske an je amma shi abinda zai fahimta a gidansu ne ai babanta ya biya to ta iya yiwa yayan babanta ne ko kanin mamanta ne sai a biya a family a ce wannan shekarar su wa'annan za su an tafi wani lokaci tafiya ɗaya kai amma akwai labarai kamar hamsin da biyar a ciki an yi kaza an yi kaza so namijin ma ba zai taba kawowa a ran shi wai ga level din da take ba saboda duka ta boye komi saboda ƙarya ta kankana duka inda za ta bi ta kare to shi kuma tun da yana son ta to akwai waɗanda ah, ba sa iya kontrolin zuciyarsu hmm. wani bai iya hakuri da abin da bai zata ba wasu mazan suna yin wannan reaction din ne suna ganin cewa kamar ta musu yaudara ba dole sai dan irin wai kwaɗayin kayan yake yi ba amma abubuwan da ta har ya fito fili wani mutum har ya ce ya fasa auren har sai an to ai abin da zai sa ya ce ya fasa ai akwai waɗanda suna ma faɗa a cikin waɗanda suke zuwa kesis akwai waɗanda suke faɗa da bakin su cewa ni idan muka yi aure da kai kujerun da za a kawo mana na turkish chess za a kawo to wai na ta riga ta bashi wannan labarin ko a hirar su tana nuna mai ita kaza take so hmm. a ita tana sha'awan kaza in hmm. aka yi kaza so kuma ki suna ba su zabi mm, da italian da yawa wanne ka so wata za ta ma zo da hoto ta nuna mashi ta ce ga wannan ga wannan wanne ya fi maka kyau hmm. already ya riga ya picturing a mind din shi ga ɗakin shi zai kasance so ba za a ga laifin shi gaba ɗaya ba idan ya zo ya ga an kawo mai gadon bakin titi saboda ba shi aka nuna mishi ba su kuma mazan su ma su ma ƙaryar tasu ne shi yasa na ce abin kashi kashi su mazan yanzu aka zo aure namiji zai fara tambayan ki wani gari kike so ki zauna garin ku ɗaya fa oh. ƙauyen ku zai fara tambayan ki in a ki na so na zama mm. wani gari kike so ki zauna wata za ta faɗa ta ce ai tana sha'awan gari kaza kaza in ta faɗa to in zai gani in zai iya in ba zai iya garin ba to sai ce to a cikin nan garin da suke mm. wani anguwa ita ta fi so so ita ce za ta ma fara fada wai duk a cikin soyayya ne su mm. ana su tsarin so ita za ta fada yi ni ina sha'awar anguwa kaza ne da zan zauna shi ya sani tun da kila ba yi da gida a gurin maybe haya zai kama kila abin da za a biya ma na hayan ba zai iya a affordin biya ba to amma kada ta ji babu daɗi ko kada ta ga ya gaza ko bai kai ba zai nuna mata ba damuwa so zai tambaye ta idan zan kama gida two bedroom kuke so yana ma'ana wanne za ku iya cikawa eh, wanne ne za a iya wa oh, ita kuma sako yake ba sako ne wanne kuke so kin ga in tana da hankali sai ta ce ai kai ne zaka aure ni kai ne ya kamata ka ga wanne ne zaka iya kowanne ne ya yi maka daga na ake fara ballo aiki saboda a soyayyen da ake tsakanin namiji da mace in soyayya na gaskiya ne mace ko bukka mijinta yake da shi in dai shi ne ita a soyayya ma ana faɗa cewa ko ina ne in dai kai ne kai ko babu ko rumfa ne in dai kai ne ni zan bi ka a baki kenan amma idan lokacin aure ya zo to shi zai faro da wannan saboda dama ta dan haska mai wasu abuwa zai tambaye ta two bedroom kuke so ko three bedroom so daga san ta faɗa kin ga bai san me suka tattauna a gidansu ba kila gado biyu suke yi ko uku suke yi yanayin al'adunsu da su ta ka dace ne faɗa wannan abin sai na tana da wasu abubuwan da ke faruwa yanzu ki tambaye shi ina ne gidan dan mu je magani yayi mana zai ɗauki kayayyakin ki an sha zuwa a a duba gida idan suke tunanin fa kafin da fa bai gama aiki ba amma za ce kai dakunan nan sun yi kanana unguwar da mota ba za ta dinga wucewa ba saboda ka sake mata unguwa kuma ka sake mata gida kenan dai kamar yadda kika faɗa akwai laifin bangaren ita mace a irin abubuwan da mazan suke gabatarwa kenan farhan an ce duk laifin ku ne ku ne da kini bibin ku da san ƙarya da iyayi da surutu shi ku kuke janyo wa kanku mazan su fara sa ido akan abin da za a kawo wanda ba hurumin su bane idan ke ce kika samu kanki a irin wannan halin ya zaki da irin wannan saurayi kin ga mutane daban-daban ne kowa akwai yadda yake daukan magana wani yana iya haƙuri da abu wani bai iya haƙuri zan iya cewa akwai laifin iyaye da aunties za su zo su ga yarinya ba su san me take ji ba me take fama za a zo a ce miki aiki kawo miji ai mene so za ta iya dubawa wane ne ya zo a lokacin ko hankalin ta bai kwanta eh, inda ya shirya aure in ya shirya kawai ita za ta tafi to shi yasa kin ga inda irin wannan suna jawo 'ya'yansu wulaƙanci saboda za ta zo kai wanda yake nan wanda ya shirya za ta ɗauke shi amma barin koma kamar misalin yar kano da ya ce gaskiya mata muna da zuciya kala-kala wasu za su iya ɗaukan wulaƙanci wasu ba su iya jurewa amma kamar ni in ni ce matsayin wance yar kana zan ce mishi ya dan bamu makullin za a fasa aura saboda koda ta aure shi ta tafi zai wulakanta ta to ana ki mahanga ana wa mahanga zai wulakanta ta sannan bana na tunanin za a yi zaman lafiya. To banda abin a siyar mana a mishi abin da yake so a zauna lafiya. Ai kamar yadda aka ce a social media iyayenta ba su da kai Kin ga ko ba za su iya yin abinda. yake so ba amma ni kuma a nawa inda yana son ta son tsakani ga Allah ya kamata a ce da in ba ba ba ya yi mata magana ba ne kawai ta zo gida ta ga sababbin abubuwa shi ya siyo eh ya kawo daidai irin abin da yake eh, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar taraba ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana. Bashir Bera ne daga nan layin na wika cikin garin lafiyan bari bari. To Malam Bashir Tera yau ne ka ji maudu'in namu akan kayan ɗaki ne da irin matsalolin da yake kawowa. yaji ji tabbas yana haifar da matsaloli kuma duk namiji zai samu kanshi hakan wallahi yana cikin wani hali wanda ya samu kanshi damuwa kuma a ƙarshe haka ba za su cimma ruwa ba. a bangaren matan duk macen da zaka sa kanta karya ko wani dogon buri to wallahi ita mata tana da babban aiki saboda haka fatan mu shine ko ce su ma'aurata ya kamata a yi fatan Allah hada ni da mata na gari Allah hada ki da miji na gari shine ina tunanin hakan zai fi dan dama dama ba kamar da aka tsawala ma rai so abin duniya ba mai magana dai bashir tana ne daga lafiyar bari wari To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na gaba. Da wa muke magana? Da wa muke magana? Muna ji da wa muke magana? To kamar dai mun rasa wannan kira namu masu sauraron mu yau fa to mun samu wani kiranmu daga Kaduna. Da wa muke magana daga jihar Kaduna? To, ja barka da kokari barka da aiki. Yawwa barka dai da wa muke magana. To, sunana Murtala ina kiran ku daga garin rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. To, Ajiya gaskiya halin da muke fama da shi rayuwa ce ta karya ta alfahari ta gasa maza da mata. wanda idan ba an cire wannan abu an dawo an yi aure ka gaskiya da tsakanin da Allah an dinga samun mutuwan aure da rashin zaman lafiya a gidajen aure ya za a ce kai namiji da kake neman kana son ka auri macen da za ku zo na ku ya'ya har tsawon rayuwa sannan kuma kai kai karya ke kuma ya za a kina so ki auri mutumin da kina so ku zo da shi ku zuri a tsawon rayuwa ki karya to abinda na lura na hango kin ga zamanin nan sai an dawo irin auren nan da ake na dangi na zumunci Mm. wancan gidan ba su da halin auren can gidan su aure a dangin su ba karya kun ma yi karya da gida ne su ma can dangin su auren dangin su ma yi karya da duk gida ne dai za su za su ke barakan su da fatan za ta yi lafiya to mun gode da wannan kira naka murtala kiran mu na gaba da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikas salam da wa muke magana to garkuwar mutanen banzarzo suna na lawal goyi daga banzarzo jihar kaduna a nan najeriya muna jinka To kusan cewa mun ji wannan maudu'i da aka ɗauko na yau akwai wani abu da yake faruwa kusan ni ma ya faru da ni dallai harkan dinki an tsaya an yi takatsantsan. Mm. Sakamakon cewa mun samu mata wadda kai da kanka kana da hali amma hakan janye wani abu ba don gobe saboda ka gyara fandisar cin yarinyar ka. To amma za ta nuna maka da cewa akwai abubuwan da ya kamata ka yi wadda kai ma ka san ya kamata amma kar ka zo ka lalata tarbiyyar ka tun kafin ka aura. To kusan cewa akwai iyaye suwa da suke ba da irin haɗin gudun gudunmuwa komai za su ce a nemo ta wajen saurayin a kawo musu da karshe abin ya zo ya dame su sakamakon duk lokacin da ka dinga yadda da an so abu daga hannun saurayi da karshe in abun aka rasa ta shi ma zai iya yin wani abu ya ce kowa ma ya rasa to kaga dole dai kusan iyaye su tsaya su taka san kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye a zauna lafiya Allah ya shirye mu Allah ya daura mu akan daidai to mun gode da wannan kira naka daga Bauchi da wa muke magana sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi muna jin ka ayuba to alhamdulillah lallai shi karya ba abu ne mai kyau ba yana da kyau tun lokacin da za a yi nema din a zauna a fahimci gaskiya kada shi ya yi karya ita ma kar ta yi karya in aka yi haka in gan aka yi aure za a samu zaman lafiya kuma ai ba ma maganan kaya ba ne ana magana ne na so da kauna don mm. aka yi haka lalle an samu za a samu ci gaba da a mai kyau na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi mun gode da wannan kira naka da wa muke magana Salamu alaikum kuna ta da shehu Alba Asara yana kiran ku da Kebbi State Nigeria. Muna jin ganin gaskiya dai Voice of America muna godiya da dawo mana da wannan sashi na kira na kira mu Gaskiya ba abu da zamu ce sai mu yi muku godiya a tashi lahiya daga shehu Alba Asara Kebbi. kuka mun gode da wannan kira naka mu ma muna godiya. masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau mun sami kira da wa muke magana da wa muke magana muna jin ka abubakar ne to muna jin ka malam abubakar daga ina kake kira daga ebafo to muna jin ka me zaka ne good lafiya kalau menene gudunmawar taka maudu maudu'in namu na yau gudunmawa ta tu wannan wannan abu yana ta faruwa cikin azan to Allah ya mana sauki ne dai lamarin Allah kawo mana gyaran azan Amin. Ya yi kyau, Allah taimaka. Mun gode fa da wannan kira naka muna godiya. masu sauraron mu lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Kuna magana da lawan na lawan da ke nan kamfanin Fati Ijiyaji Kaduna. To muna jin ka. To game da wannan maudu'i da kuka kawo lallai yana faruwa amma kuma akwai kwaɗayi a ciki mm. za ki ga 'ya'yan talakawa saboda a 'ya'yan talakawa akwai kyawawa mm. idan mai kuɗi ya ganta yana so idan zai iya yin komai nata zai iya yi labar da ba laifi akan wannan amma sai ka ga yarinya 'yan talakawa gidansu in kaje sai kare amma a rika ɗaukar hotuna a wasu gidaje ana nunawa a wasu a menene dan karya kuma kuma sai ki jama sun mai da kansu coke and kola coke and fanta amin mm. sai su mai da kansu coke and fanta wai don su zama jajjaye kuma ga su 'ya'yan talakawa suna lalata kansu a banza a wofi don neman karya mm. ku huta lafiya to mun gode da wannan kira naka To masu sauraron mu da fatan dai kun amfana da wannan shirin muna godiya kuma a nan muka zo karshen shirin namu a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da kuma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa wato Amina Bahara Auna da ma injiniyan mu na yau Sidrak. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.